إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تشهد cikin wannan wata na ramadan mai albarka shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in uku kuma bakwai ga watan hudu kalandar da turai 2022 su kafin muje ga shugaba da tasiri, kai tambayar da ta zo ita ma tana da alaka da kamar eh, matsala ta likitanci abinda nake so na ja hankalinmu za ka iske al'amurra na addini wani lokaci suna da alakantuwa da harkar lafiya da dole ne ka ji bayani na waɗanda suke da kwarewa a filin suka gina hukunci kamar da muka yi a baya sai na biyu suna cewa ilimin ilmu ne al'ilmu ilman ilmin fiqh lil adiyan wa ilmu fiqh lil abdan wa ilimin fiqh saboda addini da kuma ilimin fiqh medicine saboda al'abdan jiki to tambayar na cewa malam ne ba da zo gare ku ba ta zo gare suna da ita menene hukuncin matar da ta sha kwayar magani don ta dakatar da zuwan jinin haila da take tsammanin lokacin sa yayi shi ta sha magani domin ya hana jinin zuwa hikimar ta samu damar yin azumin ramadan to kaga wannan abinda Allah ya rubuta jini ne zai so sai kika sha magani kika hana shi shin ba shi da abinda ake kira wato tasirin janibi side effect ta fuskar lafiya tun da abin wanda yake halitta to kin taka masa wuri ko bai zo din ba shi da muke son mu je kila da su garbar ce kamar da amsa anan alkitance yana ma yiwuwa wani bayan magani ya hana jini zu in na haka ne in aka ɗauki lokaci ana sha ba zai shafi yanayin jiki ba zai haifar da matsala ga lafiya ba a yan mintuna ta kaitattu saboda lokaci tattabar ba Allah ya samu kamar yadda tambayar ta zo ire-iren wayannan tambayoyin sun zo a lokacin aikin hajji a baya can daga 1985 lokacin muna ƙungiyar likitoci masu zuwa malaman mu na lokacin an sha tambayar su amma abin da tambayar ta zo yanzu shi ne ah, abin da ya shafi lafiya eh ana iya shan magani da zai dakatar da zuwan jini amma a yau a yi gobe Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara cewa jinin nan zai zo lokaci kaza kuma yadda malaman mu suka mana bayani addinin musulunci ya kunshi kari bari ka bari inda aka ce bace mai haila ba za ta yi azumi ba ba za ta yi aikin hajji ta lokaci shi ma kamar da inda malam zai yadda da yi ibada ta kuce. don haka a kula da lafiya don a cikin hanyar rikice wani lokaci ya zo din nan jini zai ta zuwa mata lokuta daban-daban ta tambaye ta serious na sunan da serious da ke wallahi sun ya sani ba dan ina zama na ran sau biyu a wancan watan da uku a wannan watan kaga komai ya rikice kuma daidaituwa na wannan zuwan jini a yadda Allah ya tsara shi ke don idan har Allah ya kaddara za a sami rabo na haihuwa akwai lokuta tsakanin wannan jinin da wancan jinin in insha Allah idan mata da miji su tafi da kila a sami rabo kenan idan har aka sami abin nan confusion zuwa cikin wannan lamarin a irin wannan yana iya farkar wanda suke tsammani an da cikin ke tsari kenan dai abin fahimta tun mun ji zai iya haifar da matsala to mai shari'a ta so to ya yi kama da fasawar da ashef ibn utaimin ya faɗa shi ma kan aikin mai allah ji kama ne shek ibn utaimin na taɓa sauran shi ya ce gafa ta malam mace ce ta sha ƙwayar magani don ta hana jini zuwa don ta samu daman awafin wada awafin ban kwana duk wanda aikin hajji ba a yi dai bar maka ba sai dawafin ban kwana to lokacin da za ta yi dawafin ban kwana sai take tsoron jinin ta zai zo lokacin kuma ga ta da bukin na jirgi za ta koma gida sai ta shaɓa ma. sai ya faɗa kamar da shi da fitar da ya faɗa shek prus yake cewa na tambayi likita ni shek ibn usamin suka ce da ni eh yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe zai zama an yi ma dokar ubangiji tsallin da ma'ana tsarin zuwan jinin amma ko ɗaya na wani lokaci kila ba zai tafi ni ba amma in ya zama ta haka to daga wannan janibin muka hango in dai na ɗan ƙaramin lokaci ne a tunda jinin bai zo ba kuma sun ta ya yi ke ma a nan tunda jinin bai zo ba kin tura shi gaba a dalilin ci gaban da aka samu a zamanin azumin kiyaye sai da ki kiyaye mai da wannan ɗabi'ar ki kullum saboda abu ne ɗabi'a ki ki taka masa biki to ke ma sai taka miki birki wata ran miki mai da hankali wannan shine abin da za a fahimta Allah ya samu dace ya wafafa mu gaba ɗaya ina tambayar da ni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya ne yake yana neman ƙarin haske dangane da aya ta arba'in da takwas wacce aka karanta jiya. Aya ta arba'in da takwas. yake musamman ma fanar فنردها على أدبارها ayata arba'in da takwas inda a cikin suratun nisa ne ba ita ce wani ayata arba'in da takwas ita ce inna Allah la yaghfir an yushraka bihi haka ne yawa saboda ka ba ita bace amma kan al'aqabiha nan Allah na magana ne akan wato waɗanda suka kauce na hanya Allah zai halakar da su ya mayar da su halakakku قوموا لأنتيس يلا مكا لأنتي أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ما تارى بنتي قلتي ماذا الله الله يتابع لأتي سمبوين في إنساكا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا قال الله تبارك وتعالى azza min qa'ilin alimin a wannan aya ta hamsin daidai haka ne kuwa Allah ke ungur kalli yadda lamarin yake kalli yadda suke ƙirƙirar ƙarya su jingina ma Allah Allah ya kalli kenan wa kafa bihi isman mubina ƙirƙirar ƙarya a danganta wa Allah ai ya isa babban laifi ko ba ka ba abinda Allah bai faɗa lokaci ya faɗa annabin sa bai ce lokaci ya ce to Allah ya ce wa kafa bi ni ismun mubina ka wannan ya isa a matsayin ƙayya ko laifi dundume ne da aka danganta wa Allah abinda kuma Allah ya kira shi da laifi babba ko kuma na fili karara to sai ka kiyaye shi daga cikin abinda yake laifi abinda ka sani ba ka ce kafin shi hmm? ko fatawa aka tambaye ka ba ka kace ban sani ba ka mutu ba amma ka kirkira ka ce kai komai ka sani wannan hatsari zai kai ka ga faɗin abin da ba haka yake ba kuma sai ka iska kafin a je ko ina an gane kuskuren ka da ɓannaka Allah ka tsare mu ka bar haka daga nan za ka fahimci hadarin masu kirkiro abu su jingina ma addini su kirkiro bid'a su sa addini duk haka annabi ya karanta saboda tsabar rashin kuɗi wanda suke kirkirar karya su danganta ma Allah to shine Allah ta'ala yake cewa kalli yanda suke kiran karya shine yaktar daga iftira hmm? su danganta ma Allah to ya isa haka din a matsayin babban laifi wanda yake na fili alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab kalli waɗanda aka ba su wani rabo na daga littafi ana nufin yahudawa da nasara musamman da yahudawa ma ake nufi domin a madina akwai kabilar yahudu fitattu guda uku akwai banu kainuka akwai banu nabir akwai banu ƙwarai an gane ko wata ran ɗaya daga cikinsu sunan shi ka'ab bin al-ashraf da yahudi ko da wasu balarabiya ce amma mai mugun nuna adawa ga manzon Allah bai hude tsoron sai je makka sai mutanen makka suka ci yawa abu. ko ne ahlul kitab ko ne yahudawa wai wannan mutum manzon Allah ke akan gaskiya yake domin an ba ku littafi kafin shi kuna da labarin shi waya yake ne kuma ya san bayanin manzon Allah a cikin attaura din take ce kayan faru da shi ko da kuke gwaton gunki kun fi shi daidai kuma da tsaba haka ba kuma da tsabar ke kisa haka da shedanar abaci wani ta bi wanda ya ƙika saboda bai fahimce ka saboda jahilci lamarin ka da sauki amma wanda ke ta hasada ce to sai ta kashe saboda tana da wahala su ne a zuciyar shi Allah ya kashe da ita to daga kabirin ashirar sai yi tsigar saboda haka to ne Allah baraka wa ta'ala ta bakin bahaushe ya farke masa laya da shi da ire-irensa kalli waɗanda utu nasiban min alkitabi aka ba su wani ɗan kandoro ɗan ficicin rabo na ilimi na daga littafi amma kuna imani da aljibci wa faho imamu tsabar ya ce da jibtu da tsago gumaka ne ake nufi kawai su ne aljibt da tsago wasu ne suka ce a idan ka ce aljibtu shi ne wato alkuhan ko alkahin dubboka ko duk arrafi dulle wani ganin hanji har nesa haka ake kyawun su mai ce e za ka zama kaza gobe to ana kiransa aljibtu me za a wasu min gani kuma ba wanda san gaibi in ba Allah ba shi kuma ɗagutu ibn al-qayyim ya tattara ɗagutu da cewa kulluma an gane ko kulluma tukhida wa utiya Allah bihi min ma'budin aw matbu'in aw muta duk wanda aka riƙe shi aka saba ma Allah da shi ko dai ana bauta miki. ko dai in ya bada umarni za a bi ko dai yana bada fasaha a bi shi wannan shi ne tsagutu wannan shi ne wato tattaran tsagutu ma'ana mafi kyau kiran duk wanda yake da wani shugaba da zai halatta masa harin ya sha zama tsagutu gare shi duk malamin da kai ke shi zai ba ka fatawa ya halatta maka haram hmm? ko ya haramta maka yankinan? halal ya zama tsarunci ya zama shekar suka ce kai ko matar ka ce don tsananin so da kake mata har za ta ja ka zuwa ga sabon Allah ka ce ina tsoron rabuwa da ita ina tsarta ina zan samu wata ta zama ɗagutu gare kun gane ko Kulluma ta tajawaza ga al-abdu haddahu lil ma'budin aw amta duk abin da bawa ya wuce iyakar Allah ta hanyar riko da wannan wanda ake masa bauta ne wanda ake mai da'a ne wanda ake bin shi ne ya zama dawo da da kake da shi da kake jin so yana sabon Allah kace to a iya shi da zuciya ya zan ya zama dawo gare ka da wannan da kyau sana'a da kake da ita har za ta iya hana ka sallah a kan lokaci kuma kana da iko kai sallar amma saboda wai kar a ce to kai kana yin riko da addini gini da kaje je sallah sai kake sallah ya zama da gudu gare ka ana samun kuma da yawa ne so musamman nan babin duk abin da aka rike shi aka ƙetare haddin Allah da wannan abun ya Allah wanda ake bauta mishi ne ka guma ka sun shigo ko wanda ake masa da'a ne ka ga shugaba ya shigo wanda ake bin shi ne ga malam ya shigo in dai za su sa ka sauka daga hanyar ubangiji don neman yardansu sun zama tsagoci gare kuma Allah ce wa man yakfur da tsaguti ulmillah duk wanda ya kafirce ma tsagoci imani da Allah faqad istamsaka bil salam bi sabr wa iyyaku da haka malamai suka ce musulunci kafircewa kun gane haka ko kun ka zama musulmi sai ka kafirce tuku amma ka kafirce ma musulunci sai ka kafirce tuku ka kafirce mu shaɗan abin da ake nufi ke in ka ƙi kafirce mu shaɗan sai ka kafirce wa musulunci a ubi billah akwai kuma ɗagutai da yawa to shi ka abu bin ashara ne number one فقال شو تبدأ النبي ده فين ساعة فشيش ابن الأشرة بين بودين يا سنة غير من ذا الله أعترادك يا سنة سكة تبديش سكة شيء نظافة شيء أيموني أهل الكتاب من سنة غير من سنة باسم دي سيايته بفريق يقول عن سنة قوي فبدأ الله شو شر حصدك sai ta sa ka ƙi gaskiya kuma kafin gaskiya ce to shi ne Allah ta'ala yake cewa alam tara ina mamitawa ne ku kalli waɗanda utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da aljibtu ko ka ce shedanu ko bokaye da kuma tahutu wa yaquluna har suke faɗa makafirai ha'ula gumakan nan naku ahada su suka fi daidaituwa in allazina amanu sabila gumakan ku su suka fi kasancewa akan daidai sama da abin da muminan annabi Muhammad ke kai ku ci gaba da rike gumakan ku kawai to da ya wannan sabi sai wahayi ya zo ya tona asirin ka'abu da shi da ƙirƙirin shi Allah ya ce ula'ikar labi la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu ita kuma la'anar Allah ita ce kore mutum daga rama har abada malaman suna cewa shedan ya yi kururuwa sau uku lokacin da Allah ya ce na kore ka daga aljanna na tsine maka suka ce ya yi kururuwa wanda duk halitta ta je in banda mutum kila da aljanna na biyu lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad shi to kasuwa ta lalace nan ma yi kururuwa Allah ya ƙara masu baƙin ciki ya ƙara tozarta shi ya cire rabon shi daga gare mu na uku suka ce da aka saukar da suratul fatiha na ma yi kururuwa saboda sanin sakonta ta ummu kitab uwan littafi gaba daya a rattun ne mahallin shahid ya yi kururuwa lokacin da aka mai la'ance shi to sai Allah ce waɗannan son da Allah ta'ala ya la'ance su kuma wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya la'ance shi fa faqad aka ne ko wannan shi ba za ka taɓa samu mai taimaka mishi ba shi yasa a kun ka ce da ɗanka Allah wa ɗanka ba kyau ku nisanci gaya ma ƴaƴa kalma ta la'ana ita ce Allah wa ɗanka ya ai la'ana Hmm? karku la'anci kanku karku la'anci 'ya'yanku, karku ku dinga la'antar arzikinku mai yiwuwa la'anar ta dace da amin na mala'iku sai Allah ya farka hmm? duk yadda ɗaya misali kake gani ya lalace roƙi Allah ya shirya maka shi idan ka tsine mai kai za ka ga nasifar tsinuwar a gidanka to mai zafi kuwa shi idan ba mu yaya addu'a ta kirki ba an la'ance ba kyau daga ciki tun zana ambaci wannan a hana yara zagi za ka je ba mu ka ji yara malam a ƙauyuka ka ji yara suna kwanta ma'ashar zagi wanda duk kofa ce irin ta shedan wanda ba ta da kyau kuma daga gida suka koyo abu duk saboda bari ba ta gudu ɗaya ce ne suka ce rarrafe ci gaba أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك ko da su irin waɗannan shaidanin yahudawan da ire-irensu suna da wani rabo na mulki ne suke da mulkin duniya suke bayarwa mulki waye mallaki mulki kulillahumma tutil mulka وتنزل الملك وتعز وتذل بيدك إنك ويترك النيكوكو ويترك النيكوكو الله تعالى على ذلك الله تعالى يشير قيامك الله كيني مملك الملك كان بعد da mulki ga wanda kake so ko kaga daga nan maganar shugaban amerika na goma sha shida abraham lincoln sun democrat da yake da yana demokradiyya kirari wai government of the people for the back the people magana taron shi mulki daga mutane ma'anar suke yin zaɓe la a kansar na mulki a musulunci Allah shi ne malikan ya ba wanda yake karɓa da wanda ke so so Allah ka ba da mulki ga bayan ka nagartattu cikin Allah kar ka ba shi da duk waɗanda manufar su shiga mulkin nan su yi kuɗi ne kawai ba su da haƙƙin mutane Allah ka hana mu ka su ta aliyar su in za su gyaru Allah ka sa su gyaru ma ka zo neman siyasa a zaɓe ka kana kallon kuɗi ne kawai kana kallon duniya za ka iya kamfen duwar shaɗa ne kamar ya hau ya ci mutuncin al'umma lalalalalalalalala na sha faɗa siyasa a najeriya da mata ka gida biyar inda hali kila mu sake maimaitawa cikin abin da na faɗa a baya ƙarƙashin ma, na san wannan magana ta farko wato ɗazu da muka yi magana muka ce likitanci ko? to ne wata magana a wata lakta da aka yi a masallacin hannu a abuja juma a kusan biyu da suka wuce jerin bana lakcocin da aka yi a ciki ni nake nuna cewa kuma na sha faɗa baya halatta wata gwamnati ka ɗebi kuɗin gwamnati ta biya ma wani ya je aikin hajji bayan halatta sai in yana cikin mutum biyar shi ke baya cikin biyar baya halatta a ɗebi kuɗi a ce je da kuɗin gwamnati amma gona daga aljihun shi aljihun ta za ka iya amma da sunan kuɗin mu na jihar mu baya halatta a biya maka ka je aikin hajji sai in kana cikin mutum biyar cikinsu malamai don wazi ne tsaro za su na biyu likitoci cikin mutum biyar na ambaci biyu inda hali zan ƙara samun kuɗin zan faɗa tun farko ban faɗa ba ne me alaƙa su da wannan domin duk ƙarƙashin mulki ake kun fahimce ni Allah ya ce ko suna da rabo na mulki ne fa idan la illa da qira la ku da qira inda mulki a hannun su yake fa idan la na nasa naqira ba za su ba mutane ko da ɗan ficiki na mulkin ba ma'ana waɗannan da suke wannan jafa'i daga cikin yahudawa suna da mulki ne inda suna da shi to ba za su ba mutane wani ɓarayi ko da ɗan firiri ba ne na mulkin nan nasu kuma da ka san ɗan adam a mulki Ba ya son kai masa kishiya an gane ko sai kuma Allah ya sake jefa wannan tambaya a aya mai lamba hamsin da hudu Allah ya ce أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد يصنع متى لي kan abin da Allah ya ba mutane daga falalashi hasada suke yi al'imam eh, al-ghazali Allah ki kai shi ya fassara hasada da cewa wata cuta ce a zuci da ke sa wani ya ji haushin ni'imar da Allah ya mawa kuma ta kasu gida uku kulura ya ce hasada cuta ce a zuci داء في القلب تجعل الحاسد يتمنى زوال النعمة من المنعم عليه ويتقسم إلى أقسام ثلاثة جن هوش النعمة دا الله يهيم وانسكين باي سيتكف جلاوك هكذا كشي نفرقه شيمي وانن الحاسدة بورن فوانا حاسدة تبوشن دا جوانك دا نعمة قودا شي بيسانو با شي دي يبنتني تو اي تور sai ce to wannan shi ne mafi hatsarin classes na hasara ina ba ka samu in so a samu shi ciwon don me yake da hasara don me yake da gida kaza don me yake da mota kaza don me yake da kaza kaza kaza kaza kaza na biyu shi baya burin hasarar ta rabu da mutumin amma dai burinsa wanda ke da ni'imar ta rabu da shi dai shi ya samu bambancin sun na farko shi ko bai samu ba shi na biyu ta gushe don ka samu suna fahimta? da kashi na uku shi da ba ya bukatar ta sha zamanta amma bai da abinci ba ta ba zaune mahaukaci Aikin da aka haife dole a finka ya tsaka ɗaya suke? fahimtar kwakwalwa ɗaya take shi yasa wani kwanaki ke ce malam daga cikin bala'in da muke fuskanta sai ce a civil service akwai hasada da yawa a wurin ai ce mun ce kamar yana ya ce domin za ka iske wato saboda wannan ya ba da misali ne kawai ba ka ba ko ina akwai ba ba kasuwanci ne ba ba ko ina a rayuwa ai cuta ce Allah ne raba mu da ita ya ce za ka ga misali aiki irin na aiki na gwamnati sai wani yana jin haushin kada na kasa da shi ya ce wani giridi na ofis ya zama daidai da shi don zai gane cewa da shi sa shi kuma shi kyace da a cikin shi ne sa sa sa sa to don kada wannan sa sa sa ta gushe to sai ya ɗauki kayan ta ya ɓoye <laughs> lokacin promotion yana bayani nake mamaki nake haka na ita wallahi yana faruwa amma ga zukatan da ba su da lafiya marasa lafiya amma wanda ke da zuciya mai lafiya ai matsayin da kake da shi za ka bukanci na kasa da kai su kai matsayin ai ka za ka da ba za ka mutu za ka tafi to ga mutu shi ma maza a yi duke nan abu sai ya ɗore ya ce amma wallahi haka na faruwa sai da wani ya ɗauki ainihin wato fayil ɗin ma'aikaci ya ɗore ba a kan suna da ka promotion ya yi ta shan wahala me zan yi wannan duk aji aji ne mai na hasada to shine Allah ta'ala yake cewa ko ku dai suna mutane hasada ne alama atahum Allah min fadlik bisa abinda Allah ya ba su mutan daga falalashi sai ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata lalle iyalan gidan annabi ibrahim wane mutum mun ba su alkitaba littattafai wannan allin jins ne saboda daga gidan annabi ibrahim suka duk annabawa suka shugaban annabawa gaba da annabi muhammad da ibrahim ko ba haka ba jika na ibrahim isma'il Ishar yaqub Dawo shine ali ibrahim yace to kuna hasadan abinda Allah ya ba mutane ne to ga annabi ibrahim gidan shi gaba da duk annabawa ne sai ku mutu da hasadan ma'anar magana an gane ko wal hikmata mun ba su hikima da ilimi wa atainahum mulkan azima ba ilimi kadai mun ba su mulki babba cikin tsaban annabi ibrahim akwai wani annabi ne mai mulkin nan annabi yusuf yana cikin su akwai kuma annabin da shi aljannu ne ma ke masa aiki ba san shi ba ne? annabi sulaiman dan dawo shi in ya zo ya kafa sanda hakan nan aljannu aiki su aljannu kuma wallahi ɗin su su kai yana kallon jirgin da suka har lokacin da mutuwa ta riski annabi sulaimanu ɗan dawuda har ya mutu ba ya mutu ba a kuma aljannu yana kallon jirgin da فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فلما خر أن لو كانوا ما من أولاد cikin turatu sabai tura mai lambar talatin da lokacin da ajali ya zo mai aka zarar annabi suleiman yana kan sandan shi ba su ɗauka yanzu da nauyin gawa wato gara ce ma ta ci sandar sai zaman tuba ta da ƙarfi sai gawar sai sandar nauyi sai faɗi ka suka ci au ashe ya mutu ashe a zini bai san gari ba babu kuma dalilin maka ji tsoron shi ka ji tsoron Allah wallahi sai tsorace ka amma in ka ji tsoron Allah kyankyanto sai tsorata ka Allah ka sha mu tsoron ka ya amma. saraka ya jama'a lallai mun ba iyalan gidan annabi ibrahim littafi da hikima ilimi ce da annabci ba su annabuwa sannan wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki wanda yake mai girma babba faminhum فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا آية من لما حسن تركنا سنوان سورة النساء cikin su akwai wanda ya yi imani da wannan baiwa da muka ba wannan gida na annabci sun yi imani da littafi da sabon a dunkule wa minun cikin su kuma sadda an kace sadda ya sudu sududan akwai wanda kuma ya toshe yawa to ainihin ka ce kautar da mutane gabarin hanyar Allah tun da ci haka ne kuwa wakafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa a matsayin gidan kuna da azabtuwa ga duk wanda ya shiga jahannama na utu billahi min al aya ta gaba إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا الآية للي وقم لسك كافر تيدا آيو يمو سوف نصليهم نارا ذا مقونا سوء a wutar jahannam kalmar saufa lafazi ne da ke nuna abu ne fil mustaqbal waɗanda suka kafirce da ayoyinmu ayoyi iri biyu akwai al'ayatu tanziliya da al'ayatu alkauniya na'am misali bayyanar rana ba aya bace daga Allah hmm? hantsi ba aya ba yanzu na gab da shiga da aya ce to sai wani ya ce wannan ba Allah bane yayi wani ne matsanin kimiyya ya ce ya kafa ce da aya wace irin aya aya kauniyya aya halkiya ba tanziliya na biyu akwai aya tanziliya aya qur'aniyya abinda ake karanta mana nan su ne alaƙa tanziliya to da kafin kafirce ma'awi ko dai aya ce tanziliya saukakka ko dai aya ce ga sanin halitta ce Allah ya aje ta وفي الأرض آيات للمقيم وفي أنفسكم abala تبصرون arabtum waɗanda suka kafirce ma'ayoyinmu da sannu za mu babbaka su da wuta ran sai ya nakkara naran din littahawili nuna maka wata wuta Allah tsare mu ita kullama fadul duk lokacin da fatin su nazijat lokacin da fatin su a wuta ta yi lugulugu ta nuna ta yi laushi ta babbaku ta kone shine nabi ta nika ta lalace babban lahar jirudar sai mu canza musu wata sabuwar fata din su ne gaira ba wani din ba liya zokul aba don su ci gaba ɗanɗanar azaba Allah ka tsare mu inna Allah lalle Allah kana ya tabbata azizan buwaye ne gagara misali azizan la ya shay'un ba abin da zai rinjaye shi an gane ko hakimin kuma gwani ne domin al'izza wal hikima sukan da ina aka ce mutum yana da buwaya yana da karfin mulki ta ya zama aji, amma ba shi da hikima to da zai san inda zai kai wannan izzar hukuncin inda ya kamata ba saboda ba shi da hikima idan kuma Allah ba shi hikima ga dabaru amma ba shi da mulkin zartaswa shi ma kafawa ne to Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu shike da izza shike da hikima wanda babu abin da ya kama da shi na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا والذين آمنوا وأنكوا سكي إيماني إيماني abin da ya tabbata a zuci harshe ya furta shi gabar jiki ta aiwatar idan kana bayani kan imani dole abu uku nan sai sun zo ma waqara fil jinan wa nafaqa bihi lisan wa tabbaqahu al arkan huwa tabbaqathu al arkan misali idan mutum yace shi yayi imani azumin ramadan wajibi ne amma ba zai yi ba a ah, to ai wannan imanin ya zama shi ne ko da dai ka yarda har zuci ka ɗauki ɓangare ɗaya ne kawai da imani ya tabbata a zuci to sai ka aikata magani ya tabbata a zuci ga shi ka furta mm-hmm. ma ba ka aikata haka kuma in mutum ya ce eh shi zai azumin nan saboda nuna goyon baya ga musulmi kawai ba don ya imani ba sai mu ce ba a bukata dole sai ya tabbata a zuci ka yi imani allah ne ya ce a yi hmm? kuma ka furta an ji sannan kuma ka yi imani yana rabuwa, yana ƙaruwa yana haɓaka shi imani a dalilin ƙaruwar aiki yanzu misali wanda ya ciyar da a ramadan dinnan mutum kaddara ɗari ya ba su abinci hmm? kuma don yana da hali ba ɗaya yake da wanda bai ce da mutum ko ɗaya ba ba ma tsaya shi ma kai maka adalci ai ba shi da hali ne suna maganin yana da halin shi ba sai ka fitar da mara hali wancan da ya ce da mutum ɗari yana da miliyan ɗari wannan kuma yana da biliyan ɗari waye ko wani kuɗi kenan wannan bilba biliyan bilba wancan miliyan bilmin ayyuhuma aksaru malan wa aksaru jam'a to amma mai biliyan miliyarat bai ciyar da mutum ɗaya ba kuma yana da hali wancan mai miliyan ɗari ya kokota a zahiri imanin su ba ɗaya ba ne kuma duk sallah ɗaya suke za ka samu wanda bai ciyar ba ya samu ladan wanda ya ciyar ya ce oh Allah ina ma ina da hali irin na wani iya abin da yi to an ba shi lada saboda niyya saboda ina innamal a'malu bin niyya. shi an ubangiji da mamma shi yasa gyara niyya gyara niyya kun fahimta ko saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ne waɗanda suka yi imani imani yana raguwa yana tsara yana kuma raguwa a dalilin ne wato raguwan aikin a dalilin sabo Allah ka tsare da aikin sabo waɗanda suka yi imani ɗaya kenan kuma wa amilu salihat suka aikata aiki na gari waɗannan aure haka suke abubuwa uku haka suke tafi aminu billahi wa rasulu imani da Allah da manzonsa sai ka hada su imani da aikin kirki aqimu salata wa atu zakat wa an ishkur li wal walidin gode ma Allah ka gode ma iyayen kenan sun zama hudu kenan a haɗe suke waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki kuma aikin kirki ba abinda al'adar mutane ta nuna ba ne yake da kirki a'a abin kirki baya zama na kirki sai in shari'a ta kirkin da shi misali za ka iske a al'adun wasu abin kirki ne wato idan aka yi mutuwa ko da dai ba musulmi ne amma zan ba ku misali da shi to dan fari shi ke gadan dukiyar uban gaba ɗaya dukkanin su za su rabon komai a wurin su wannan mutunci abin kirki to sai mu ce eh, a al'adar su ne kirki amma a musulunci rashin kirki saboda zalunci ko ba haka ba saboda idan misali dan wannan kabila kaddara iyayensa kafire ne Allah ya masa arzikin musulunta amma umar bai musulunta ba sai uban ya mutu sai aka ce to kai a al'adan ko da kai musulmi ne yanzu a al'adan gida kai ke da gadon komai zaka kwashi dukiyar uban kansa inda za a tambaye ka ya halatta ya ci wannan gadon da farko da aka gadon tsakanin kafiri da musulmi babu sai mu ce da lakum dinukum waliyi to amma zan na shigo da matsalar da ya musulunta nan yana cikin musulmi ba mai taimaka mishi da komai talauci na masa barazana akwai yiwuwar makila a sake farashin zuwa ga kafirci kuma za kuɗi ɗagugu kuɗi ma dutu an mutu an bari aka ce zo ka kwashe al'ada aka ta ce wace fita za ku bari wannan mutum ya halatta ya halatta ya je ya karba da sunan gado ko da sunan mai wata al'ada to wace al'ada ya jama'a al'adar su to a shari'a ya halatta kamar don ya halatta ba to eh, kuna da wani dalili za ku goyi bayan wannan cewa halatta je karba yana da dalili ku kawo

kuma a darura tubihu al-mahdhurat haka kuma ta kuce dai larura ta kan halatta ma haram sai mu ce je ka karba da sunan gado musulunci ba ai raba annai da makami ibada rabe ina fata an gane ko to da haka yani ya jama'a Allah ta'ala yake faɗa yake cewa waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki kuna jina za mu shigar da su Allah akbar gidajen aljanna tajirimin tafiyar tahtiha al-anhar wadanda ke gudana karkashin su khalidina fiha abada Allah amin ya Allah suna masu dawama cikin abada ku duba kullum Allah ya kance za a shiga aljanna kuma khalidi mai dalili saboda shi dan adam samun ni'ima wani abu ne mai zaman kanshi to ni'imar kuma ta dore ya fi daɗi ba bari? bane barin tambaye ku ni'imar da aka same ta bayan tsawon lokaci ta tsore ita ta fi daɗi ko da aka same ta tashin farko zuwa jima ta bace wani fi daɗi ko shakka ba tashin fari an samu dukiya miliyan biliyan triliyan septiliyan washe gari duk allah ya kwashe wannan kuma sai da ya ci kwakwa shekaru na kwankwan bilo shekaru na wahala Allah ya ba shi kuɗi tsugugu kuma kuɗin ya ci gaba da zama sai karuwa suke har abada da yake ba na yake daɗi kai kuwa to shi yasa kake ganin masu mulki ba sa san raba mulkin a san khalili ne fi hali tuma sai mutum ya ci zaɓe ma ya cin kenan na sha faɗa ko dai election ne ko dai selection sai ka ga yan miya sai zaki tun bada cewa 4 plus 4 tun ka sun aje ko ina a to ina ga rukuna ta tafi ta jiki ƙarya ce saboda wato mulkin na da daɗi ne ba a son a shi. Allah kuma dole sai ka shi, dole sai ka shi annabin Allah Nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana da awa. kai za ka shekarar dubu ne ina yake suleiman ɗan dawo da ya mulki allahu akbar ina yake na murɗan kan'an sun ce shekara ɗari da yana mulki fir'aunar sun ce sai da shekara a cikin shekarun sai shekara arba'in ko ciwon kai bai ba duk ina suke ka allam ya gano fiye kada hada-hadan siyasa ta ruɗe ku yan uwa yan siyasa masu albarka ku kiyaye akwai tambaya akwai su'ali duk kyau ta an tambaye ku akai ku tsarkake kuma talakawa ku zaɓi nagartattu sannan ku dinga musu addu'a ta kirki karka la'anci shugaba san ba babu su ba hajji mu bane yi musu addu'a ta kirki Allah ya rike hannun kan yin daidai saboda kai ma inda za a jarabe ku ba za ka wuce jarabawa ce kuma yana kana abin Ka samu lokaci ku gaya musu gaskiya a inda ya kamata a ɓance ba sai tara su a cikin taro kowa da lalata saboda abin da ka faɗa na gaskiya ka gyara kana ta cari misali in yi cuto ba zan yaya za yi amma ka samu karama zan gaya ma gaskiya ka za ka ya mutuntawa ke wanda ya zama tantirin mara mutunci ya ma Allah fito na fito yadda habib burghiba yi a tunisiya 1960 gurgiba sai da ya haramta azumin ramadan a tunis a ta shi da mutunci a kaya shi ba shi da mutunci ita domin azumi yakan janyo ma ainihin ƙasa talakawa su yi rauni ba za ta mai national productivity ba misali ya na azumi ibn ashur manyan malaman tafsiri ya fito gidan rediyo yace Allah wa kadhaba burhiba Allah ya gaskiya burhiba ya ƙarya Allah ya ce mu kai fito to sai in misali mutum ya zama irin haka amma ba ka da irin wannan shugaban na kafar ba alhamdulillah sai ya kamata a kiyaye hikimar shigo da wannan duk yana da alaka da abin da na faɗa Allah ya ce suna masu dawwama a cikin aljanna dawwama kuma tana daɗi ko da an mulki ne samun abu na da daɗi tsorewarsa ya fi daɗi ku gane ko yasa Allah ta'ala ce in aka shiga aljanna to suna masu dawama ce Allah ka sanya mu cikin sannan kuma yace ne lahum fiha azwajun mutahharatun a cikin aljanna suna da mataye a harshen Hausa mata da mataye da matattaki da mateku wanne ne jam'in jam'in ciki na'am mata shi to me yasa ba wani ke cewa mata ciki wani ba mata ku ba mata yi ba duk waje su gefe mata ta zauna lafiya Allah ta'ala yake cewa suna da mata abu da zai ce mataye zama sigatul mubalaga kenan amma mata shi ne asali suna da mata a gidajen aljanna sai sifata ta ce mubahara wadanda aka farka ke so, ba sa bin haila domin wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan suna kuma game da jinan ka gaya musu jinan haila ka zanta ne matan aljanna ba sa haila ba sa jinin biki ba sa tamoji ba sa tsofa. shirkar matasa ne jin daɗi da gwangwajewa ne babu iyaka wannan to amma amma duk wanda ya ci zomo ya ci gudu to ga lokacin da ake neman wancan gida ɗin lokacin azumin Allah ka bamu zagin mu ta ibada ya kamata yanzu azumin mu muna gab da samun ya kamata a ce kowa yanzu yana gab da sauke qur'ani mun fara asabar ina ba da shawara a wannan wata ya kamata duk sati kai sau Allah ya kamata asabar ɗaya da wata da muka fara kayi nisa ya kamata ce kana waje jan suratul suratul musulun kuma ko mujadala ko mujadala misali gwargwadon hali misali da an kai asabar ka sake koma ka ɗauko ramadan kafin ya wuce ka samu sauka hudu jindi malam mai karanta mala'iku su rubuta sunanka yana cikin waɗanda suke gwagwarmayin karatun qur'ani qur'ani ce ubangiji ka bani ceton shi domin ya haɗa azumi ya haɗa da kuma karanta qur'ani mai karasa ne da Allah ku takaita wayoyi a takaita whatsapp a taƙaita ainihin tiktok a taƙaita viber da house party da bbm da google plus da sauransu sai irin hanyar da waɗannan yaran namu ke yaɗa saƙo ta hanyar whatsapp da sauransu misali ko facebook ɗinka ka rubuta saƙo ya kamata wanda zai iya ramadan na kamawa ka ce to na tsara hadisai guda talatin ka kira shi a hadisu ramadaniya hadith number one ka tura a facebook ka yada rana ta biyu ka yada suna cikin abin da ke baka aggregate na lada mai tarin yawa Allah ka dace da mu ka samu da muke faɗa mu kamanta abin da muke faɗi don mu taru kan ladan gaba ɗaya. saboda Allah ta'ala ce suna da mataye masu tsarki tsarkaka wani nudkhiluhum kuma mun shigar da su ko za mu shigar da su zillan zalila inuwa inuwar tatta wato ita kanta inuwar an sifata ta inuwa inuwar tatta ma'ana inuwar inuwa duk inuwa a duniya in ka batta da kai kawar rana za ka sami kanka ara malamai suna magana suna cewa karka dogara da wani domin hatta ma inuwa ka ta kan gudu ta barka ta za ta kan wuce ka gani ko to amma inuwar aljanna ita ce zillan zalila inuwa wadda ta inuwanto Allah ka shigar da mu zillan zalila amma kar ku manta hadisi ya tabbata mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa ranar lahira ran da ba inuwa sai inuwa shi kun san hadisi imamun adil shugaba adil wa shabbun nasha'a fi ta'atillah da yaro tun yana dan karami ya tsaye saba da bautan Allah da gan shi a masallaci ba wasa hmm. sai ne kuma wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da kullum baya wasa da masallaci baya wasa da tsawon gaba sai kai mamaki da yawa mutane ba su tsawon gaba suna kore maka su alkhairi Allah kin zo tsawon gaba kana cutar da kanka dan uwa annabi ne ya faɗa yadda mutane ba sa kokarin zuwa sahun gaba ya ce maza maza ku je sahun gaba kuna tsayawa bayan har Allah ya mai da ku ba haka annabi ya faɗa a hadi har sai iske mutane jahilci ne ko rin Allah ya rabu ka da mutumin da zuciya su ke rataye da masallaci waye na uku na hudu majulani madalla da mutane biyu ta habba su laksama alai wata farraka alai da mutane biyu suka haɗu akan son Allah har suka rabu suka ce ana nufin misali mutane suka haɗu a gun tafsiri zan je gun karatu suna wannan majalisin a lokacin da aka wace kullum za su haɗu kan aikin alkhairi irin waɗannan Allah zai sa su a inuwaran da ba ina sai inuwar ina na biyar amin wa rajulun da aksum ra'atun za su mansabin wa jamalin qala inni da mutumin da mace mai kyau ta ne shi shi abin da bai dace bai ce a ina tsoron Allah ka a inda killa ba kowa daga shi sai ita ya ce in ba mai ganin Allahu ya rana sai mutum na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadakatun fa akhfa hatta la ta'lam shimalan tuqi yaminu da mutumin da ya sadaka sai ya koyi sadakar har hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba ashe abin da ake nufi za ka ba da sadaka da hannun daman ba da hagu ba kyauta ka yi da dama to sai aka ce ya yi sadaka da hannun dama har hagu bai sani ba me ake nufi kar ka ɗauki abin literally ka ce za ka boye hannun hagu a cikin riga abin da ake nufi kayi ne ba wai don wani sani shine ne wa ba da ya kai ba mutum na bakwai shine wa warar suka halin fasabar aina da mutumin da yana zaune kawai sai suna Allah to dama kamun ci Allah da za ka sanin shi ai kullum zuciyarka tana ɗanfar da mahalicci saboda kana yau ta faɗin la'ina a illallah suna Allah anan sai ka tuna wata mutuwa misali ka tuna kwanciyar kabar ka tuna wannan kaɗaici ɗin ka kalli wannan kaɗaici ka mutum san kankan aure guda wani ya shekaru dubu a wannan yanayi kuma za ka ta kafin ba mata ta kai sai mutum ya fashe da kuka yana hawaye Allah na san irin wannan hawaye daga kai sai shi ba ma wanda ya kai ka ci kukan naka Allah ya gani ka share hawaye Allah na tausaya ma irin wannan hawaye ba don wani ya gani ba lalata ta wani mai tsawon Allah a ba ma wanda ya gani har ma in ka ji alamar zuwa mutane za ka share ba ka so a waɗannan mutane bakwai annabi ya ce sallallahu alaihi sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu kuma yace wa dukhilhum zillan zalila kun ji alaka tsakanin su kenan mutum bakwai Allah zai inuwantar da su ran da ba inuwa sai inuwa ta sa اللهم اجعلنا في ظل الظليل اللهم يا رب العالمين يا الله نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين الله يمنع أرزك نقرتك إيماني إن متهم متازو فسام شكار إيماني يا رب العالمين تسنيا متكم باين فوأدن الله كلاك إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم